alhamdulillahi rabbi la alamin wa salatu ala rasulillahi wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya bukata da tabbata Allah a salatu ya ce ci da aminci wuyi inu da tabbata ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallam jira na ku? mai katu zugu ne ci da karatun littafin aqidatu salafu salih ya a shekul allamatul muhaddis muhammadu tayyib ibn ishaq al-ansari al-madani rahimahullahu ta'ala ina na tsafo shi be wutoni ya sha'abani eh ko ya kalenda nigeria na ajin daidai bai tsafo shi be wutoni ya may 2017 kalenda miladiya nan ya ci gaba da karatun daga littafin aqidatu salaf a salih ya muhammadu tayyib ibn ishaq al-ansari al-madani mai gal allah mututtun bukuti su ku guyu jun gafara muhaddisin ci kuyo daga kinyar timbukuto maliyo wuci lo madina ya annabi sallallahu alaihi wasallam wuci lo maka wuci kyaje baji madina in ci biya jamman wuce ko da a alaihi sa sun ce sai ilimi ji ya alkur'ani ilimi ya tafsiri ilimi ya hadisi ilimi ya ilimi ya da sauransu wadon maza bayan Sikiwu na maza bayan malikiya a can ga buta amma ga wale wani ji malikiya din the name of malikiya ga da yi ya sha abu ba na dalili ga tilayen su kuma kijin amma za ba cici Hmm. ko mun gane hmm. manyan hadisi mu mun gane ne sai manyan hadisi na fiye wa hadisi kuma masallaci annabi sa sallamu kami a shekul allamatu muhammadu lamini shi ke shi gani bai hamadu al'ansari na wallahu ala bi mai nu sai manyan hadisi ba masallaci annabi a shekul allamatu muhaddis abdul muslim al-abbad al-badr babayan abdurrazak ba ta sai ciwo ja jihani da na saku gura ne mai tsira da suku azuba age man ga wana taqidu anna al malaikata wa kutuba allahi haqqun wan nabiyina haqqun wal ba'sa ba'da al maut haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun wa nu'minu anna al mizana haqqun wa anna hawda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun la yazma'u man shariba minhu ويذاد عنه من بدل وغير ونؤمن بالقدر خيره وشره ونعتقد أن شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين حق لكن بعد إذن الله للشافعي ورضاه عن المشفوع له قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع وأنه قد خص بشفاعات لا يشاركه فيها غيره أول أولها الشفاعة في فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي يغلطه به الأنبياء والمرسلون ومنها الشفاعة في إخراج من دخل النار ومنها الشفاعة في تسليكهم إلى الجنة بعدما لقوا وهذبوا ونعتقد أن خير القرون القرن الذين اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وهم, صح وهم أصحابه ثم الذين اتبعوهم بإيثان كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ونعتقد أن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة هذا لولا خشية الإطالة لاتينا بدليل كل مسألة من هذه المسائل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف الصالح نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم في جميع الأقوال والأعمال ويعصمنا من مدلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويصدقنا ويتوفانا على الإسلام وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم هذه العقيدة السلفية التي كتبها محمد الطيب ابن إسحاق الأنصاري بالمدينة المنورة سنة 1358 بعد الهجرة المتوفى بها سنة 1363 ولإخوان المسلمين رحمة الله ولإخوان المسلمين رحمه الله تعالى قام ونعتقد إن عقيدة يبودا أن الملائكة كده حقيقة ملائكة شي وكتب الله دلتا في بلتاسي يصفوا حق غسيو والنبيين حق النباوة مغسكيا يو walba'asa ba'dal mauti amma la zasha na kin zumai ajali hakun gaskiyo wal jannata hakun aljanna gaskiya wan nara hakun ina mai gaskiya wani nu'minu ya imani ji annal mizana ke da tsuwa hakun ga tsuwa tsuwa da fara kiyami nan wa anna hauda nabiyina muhammadin kuma haudu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke haudu ya duba bana a jenu ya alkautara fufu alfiyami nan la ya zama man shariba minu sannan gano wani ya duba wanci defi nan wagu defin kaya ni wa kara wani wa wani zado anu man badala wa gayyara sannan maga gwasan la'adin wunan sannan ga gbashe la'adin wunan agu nuwayen alkautara lugwa wa nu'minu bil qadari yayi imani wanda kaddara khairihi wa sharrihi khairu da sharri wa na'taqidu mai da qide anna shafa'ata nabiyina muhammadin ya gwata hakika ya gwata ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya da annabawa jibril alayhi salatu wassalam a salatu ya ce da mislu tabbatu ya wa salikina da ya gwata na zake ki da ta ne hakkun gaskiyo lakin amma ba da iznin layi ne shafi'i ba na sakwai da mijiya zana tan wani wari dawo anil mashhuri so kuma yarda jin da zana a ke tan na mashhuri da wudu kenan ko qala mm. ta'ala so kun latin ga man zallazi yashfau hu illa bi iznihi za tan wayi ta ce ciyo kuma ibe izini yana adde zana tan wayi bayan ce ce wa ibe izini yana wa ta ta'ala to na tuna gam wala yashfa'una atan wa illa liman irtada sai zai ta shiga jin da gani da yinin wa anna nabiyyana muhammadan kuma hakika nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa awwalu shafi'in ngai zama fari na tan wani wa awwalu mushaffa'in nga mai zama fari na din ziniya gun tan wani wa annahu qad khussa kuma hakika nabi sallallahu alaihi wasallam ta bi shafa'atin yawa tanji la fi ha gairu na zandoro wọn àti kí àná ń wọn àpàmọ̀tẹ́ ba gangani yùnyànà ẹbẹ̀ ẹgwa tán wà àwọlùha ẹgbẹ̀ e ẹgwa tán wọn ti ṣubú à àwọlùha àṣẹfà àfi fọ́sìl ya mafari a fari àtàwọn etíyàn etiyan etíyàn àbí aláwọ̀kùn chájí. wa وهو المقام المعمول makami yayyabo allazi الذي bihi al anbiya da makamina na ba jafewa ga da ga makami wucin la'ana wal mursalun gangani da to tuci shi wa min ha min hubo a shafa'a fi ikhraj man udkhilan nar a tangoye zana ga Allah da na ni na lawa aya wa min ha min hubo a shafa'a fi tasrihihim ila jannati a tangwai ci ala ga mi ala da janna ba da ma nuku ba na azamu ce linan ali ta nan wa huzibu a makiye nan wa na ta kibi mai da aqida anna ne quruni kida karnu na da alkhairi ganin alkarnu ta ma'u ma'a rasulillah aka karnu na shi gumbi a sallallahu alaihi wasallam mu'mini na biyi a cai imani jibril nan wa hum ashabu ga sahabu sun mallazi na taba uhun kaga cin zai jami tuwa bi sami da bolo bolo ne kama kala kina nabi sa sallam gan khairul quruni qarni qarni na da alkhairi gana qarni yawi sun mallazi na yalunahum kaga cin zai jami tuwa ne sun mallazi na yalunahum kaga cin zai jami tuwa ne wani a tafi da aqida an na asanar kalami kalamullahi ta'ala ke dai ga nage ganin ga ya ga sako wa khairal hadi ba wani madi alkhairi ganin hadiyu muhammadin ba wani annabi muhammadu sa sallam wa sharral umuri muhdasatuha da madi shari gami ne lamar jona ga yana aga tsabe da kibarin aga tsabe da adino nan wa kulla bida wa kulla bid'atin dalala bidiya kwata ma ejuru mun ga haza nan walaula khashiyatul itala kai wannan wuyan sudan litafi abiya ga bauna la'atai na bi dalilin kulle matsalacin minal masa'ili masa'ili a yayi da dalilin matsalan duru mini matsalan najo min kitabin lahi daga littafin ya ce ce wa sunnati rasulihi da sunna ya tuce salatu wa salam wa ijma'i salafi salih bi ijma'i ya salafi salih ji nas'alullah ta'ala ye ba da na latunan an yahdiya na siratahul mustaqim mulla ya ko gboru fi jami'il akwali ya bai gajo wala amali da ya bai tujo benin waya asima na yi mai ba bisa kwayon gwayyuta min mudillatil fitan da ya naje ginza fitina je laza gine ma zahara min hawa ma batan to na tula na to sona wayu sabbitu na waya tawafa na alal islam sai ci mu yayi bi cikin bi mu lara yi guta cikin musulunci wasallan wani wani na nadia muhammadin sai ci jihar salatu a nadiyar muhammad wa alihi da zayin wajen wasallan yanadi aminci ga zai yi a ka'idatu ga a ka'idatu salafiya na allahci nasu. katabarar manan a shekhu muhammadu sayidu ibni haqan ansari ko bilmadina majina bukawar majinis da munawara ya yi nama al'ansari ba mu da sai limin sa al'ansari al-madani al-hazraji a tumbukuti wajen ajali 1363 yinin safu fayoyi safu guyun wujun gafara bangawa na tafidu iya kide annal mala'ikata sai dai hakika mala'ika ce wa kutuballahi mai littafi shi yau sa kawai hakun gaske yoro sai gwada imani wa mala'ika da imani wa kutubu min min alqanul imani an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi wallahi ma an gole wallahi ma ni wa sai ci da mala'ika wuji da littafi wuji har da karshe mala'ika jin ta wuji tun daga haske kuma na annabi sa san wa kuli qatil mala'ikatu min nur a jin ta mala'ika ji daga haske wa kulli qaljanu min marijin min nar amma kan ji ya ji tun daga eno mala'ika ji biya gwafa alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha' ya eh, bukata tabbata lati na jani ta yadda sama gani bai kiyi nan ya tuna mala'ika ya fiye tuci wa tun mala'ika ya tunan wali aji ne hati mala'ika na yi da gwafa ya nan na wasu ko mala'ika ya da gwafa guba guba guta guta guni guni ko ya zai da filhalki ma ya sha ce bi da tubu ke mina abba wunin annabi sallallahu alaihi wasallam gan wuliyar malaika jibril ya lahu sittu mi'ati janah wuliyar gwapa 600 gwapa 600 sandal ufuk malaika ji eh le tsoye yace ba ya buna tsoye yace gan malaika ne jodi da Allah ya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun eh le soko bayana soko ga anji na ga ajajin malaika ji kan doro ibada ya jiya so ko a na ya to na ni ibada ce ɗaya boke ibada so ko lugwa malaika ji ya e, tun da na jelo kaka yi nan da malaika yi da wani je lawai biya na bajo wannan malaika jibrilu kenan zala biyu ruhu lamin ala qalbika kuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ko mm. malaika yi dambo na aga da kafuwa fun ya alkiya miyo na malaika ke ci dano israfil malaika ma dambo na ungaye laye don lamari ya lejo biyan yanyi ci shi wani malaika ke ci dano mika'il malaika guta na ga inusa malaika jo na malani ba jiwon rabbi jibril wa mika'il Wai wa samawata da samawati ka za kaza kaza a cewa ci abaduwa da nake nan malaika dabbonin ga la yi zona lai malakul da wafa kun malakul zai wakila wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un malakul mauti ga gorayi na labe su yana malaika dabbo na ngai fana na ngai maliko kalu ya maliku liya ku da alayi na rafuka kala innakum makitun malaika da bana ngai pali janna wani gairi duwano malaika madan bane kai tun gurbe tun da zai na ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid malaika madan bane giza zaga kabaro man rabbuka man nabiyuka ma dinuka na gai mun kar gangani be na yin na je zo la imanu ji da ganne shi bayani malaika majin zagya malaika malaikata na gun ibadur rahmani inasa ta bu shahada shahadatuhum wa yus'alun amma malaika na ji wuji su kun la a yin zagi yanzu ya ci ya ga wanci na ganin aguka ma nya ga tubo foyan alkiyani mai jibuta malaika ja wala ya amurakum an ta take zun mala'ikata wani biyu na arbaba a je foroge ya la mala'ika shi ga na ba shi ya lasu ya ci ban biya allahu ya a ya amurukum bil ba da iz antum muslimun ko ji gani ko ta a a ci da sakpa shi dabo na shi da alaka da mala'ika ya wuce zafikin babun nonon an wace gaji shi a ga mala'ika ibe ba a gamana mana gamana ji mana jiki ga mana jin wata kawala alaina ba da al'akawil noli N'oli ya bugawa ya zuzu shi shiga mala'ika ya ba wa majiya biya n'oli nole ga daidai nan ko? Hmm. ko ma zamno ci ga gan in fe gba malaika jiye nganga ji tun ji malaika jiye mo le gan boji ga ji kibe ga ke dana biyo wani tilalai kuma hafaza da baga a mai zuci su ba malaika jirgin malaika jirgin ya ji tuja yawon wani ya ga na jikin na jigan zai je na dabina min akida sakpa zan wace laza ci relation to malaika nan zan wace aja kidin aja photo sun a ne ibrahim sun ko a ne ismaila sun cikin bo kashin a cazin an malaika jibrilu sun abegwa ma'ana in zagi ke gentu gina nga a jike nga sun a ti agwa fasanku a ti agwa fasanku agwa fasanku gaji sun a ti agan wani kiyo ti agan wani lanan gibe a ji ala agan malaika gadda nan wani da tobe shi nole ebo eh, di na na jike a yan na ji daidai yabo ngo le foto ri ne bayo la on la on e on la go malaika yin zagi ngo le de e kio ko ye ji ale e e ga ngwai mini da sakban zan wace la da mare malaika an ga shi ga biya ba ja fe yi malaika alalima da ga fas'alillah za sa alaka ibadiya ni fai ni karib ana shiga ba ci mi jibrilu mi kailu israfilu an ku fiwo an wace gashi shi mu fai da su fi sunan da ce ga sunan malaika je malaika ne jiji mai sura tanzanin wanda ya yawon da hadisa ne jan kada zai ji sabu na tsa sunan wuce yawon ko da nini gobe su kun ake da tausi na je laza fikin ba abun nan ko ka sai tun yoci ba ga malaika ne ci da wayar rafrafu hmm. ba wa dalili ga wuce ba wa dalili daga malaika ya rafrafu a tuburanuku in kuntun sadiki ale gan wayar zuɓe biye biye dalili ya gajiye zuwa ne ne ɓata ga fikibo lambarin yi ma yi ma ade malaika don je don nan ade mala'ika idan wani shi e bi lokacin baya a make bilu a madina je bi lokacin la'asari nan ya ta haka bu na fi kun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar ce na je zula imanu jibi wallawa ala go kutu billahi ta ce sa ko je gaskiya taura na ci a nan musa nan injil bayan bayanin mutane malakul maut a yanzu zai malakul mauti wizaini kul ya ku malakul mauti allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un amma an ga wale ko ake je malaika idan ba na je ke ji malakul mauti taimako bayan rayu wani ko wala ji ganewa ebo ayan tawaffatu rusuluna na hum la yufarrisun wallahu na wa kutubillahi haqqun littafi jiyar su kai gaskiya a taura na cibi alim musa na injila na cibi alibi isa na alkura na cibi alibi muhammad na zabura na cibi alibi dawo da na wata na dawo da zabura ba ta yi ma bi littafin naji wale sai ba alqurani sai ku alqurani fici wa fahimta alqurani sai ba hukunci da alkur'ani ya da can da bai ba da sun alkur'ani yana mai annabi sallallahu alaihi wasallam na ta ne ruwa ji gane ko lugwa tabiya we mulu ji dede be ne ji alkur'ani wune yana alkur'ani a ga waje na walo ji na wa ga walo lugwa na walo lugwa ga wannabi biyi na hakkun annaba shi mai gaskiya annabi adamu annabi nuwa annabi idris annabi sulaiman annabi dawuda annabi yaya annabi zakariya annabi annabi iliyasu fata imaniyan da annaba ba to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ne sa ko yayi labarin ta ne sa ko yayi labarin wa nan minhum man qasasna alayka minhum man lam naqsus alayka annaba shi man zawan jayo annabi Muhammad zawan juyo kul inna ma ana basharun mislukum ga zawan ji mai beshe ko annabi sallallahu alaihi wasallam ujeyi ya nabi kulli azwa ji ko bana ji ko ni sa'il mu'minin anabi ga yin ne wa gani be yin zabi gani be yin mu'minin ibni na alayhi yin min jalabi bi inna alaji babaji wa idza sarra an-nabi la ba'da azwaji hadisa ya nabi lima tu ali ma halallahu laka tawdaki mardata azwajika ani za sallani ya gishi ya nabi kulli zuwa duka wabbana duka dattogin rajiyoyi ko ji gani ku annabi sallallahu alaihi wa sallam zawan yiwu kunje ilimi ne zai wa laukun to alamul gai ba ni daga damiga da ilimi ne zai bude lasar sarti min alkhairi na da alkhairi dokun wa ma masamiya su ya guma da miya ko ji gane ku agukuna suba ma saba ne ku amma to sun ana annabi dai wayi yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid sai ci la mujiza shi ya annabi sallallahu alaihi wa halihi wa sallam mini ubu mini mujiza wancan ma alquran na na zanga zikira wa inna lahu la hafizun amma dai lai ka kai na tuci wa tuno tuci ma fe guta wallahu ya'simuka minan nas ai buga annaba shi gaskiya annabi ni ma dai la ga wali bata wa nabi wa yudu abdul min jamil awliya sabana sashe bidiya shiga be shi ngon ngashe ya dai la ga annabi shi wani wacce maga imamu go guba ya baji ade falaga bi fata wanda bi muhammadu fata ga manazo raka ma ladna an amalla alai min annabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin go walbasa walbasa ba'da almauti haqqun Allah ga janna ki zuma ya je lo gaskiyo man ba sana min na zama wa da rahman wa sadaqa al mursalin dine kin dan ba ne ile jinabu ganin alkawari su da wani tuce magaskiya ta min ya halaka na hula kin ga bai jani ta yo wa fi ha nu idu kin ga mai yale je badalo wa min ha nu kruji wa kin ga mai yale ti yo taratan ukhra rogo wala kajitu muna furadan kama khalaqnakum awwala marra yaje ba so ci bin nin kin na jali ta yin fẹ̀yìn minkum illa ńgọ́ ilé kó ẹgbẹ́ gbá yìí máa jí gan àjá yìí lẹ́kí zùmọ̀ yẹn àjẹlé isra'ila israẹli àdéjì wuza wa yanzu kataltum nafsan fadaratum fiha wallahu jin ma kuntum taktumun nan gaza in gaza na wu na saku na rai kun nadribu bi ba'da kadhalika yuhillahu al-mauta annabi ibrahim alayhi salam in yusa ko ga rabi ari ne kai fatu il mauta kala wa lam tumin kala bala lakin ya tuma inna kalbi sako ci jin fargule ni giju zun lan zun ke fati jawun ciyu ci ya amanta da ka hadiya adabi aw kallazi marra ala karyatin wa ya kawo ya tin Allah wuri shaka kala na ya zin la ba da mautiya ko mm. ko ko ta rayi mun sogo ba ma ta wallahi mi hata amin ma ba su ko cikin da rayu kala kam na bisa mai ko da na bisa ya ma ba kala ban na bisa mi hata amin waje ya gu ya tu ya tu ne wani ila ta duka shirabika lam yatasanna alayyana ipata alamu yo na lauga kiyo sai ci wadda zara yi nan halittar sama da kinyi da halku sama laji a kabaru min halkin nasu wacin ga halittar ya zawon gini a fa'ayi na bil halkin awwal sọ̀kọ́ ni bí àlítà jí tún dẹ̀gẹ́ tsàgbẹ́ ibi ó ní àlítà biya tun ká bí atún na yìí kú náà yìí ká àzọ̀ yà wọn. ẹ bọ́gọ́ wàlúbà dún bi adatil arwahi fil abdani ala ga ja ki zuma ya jali alkawli ne gaskiya ya azara ila bi azogun ne kan zawanjo liman almulku yau lillahi alwahid qahar amma ga ne zakin farki ya na naki guruntu kaciya guruntu wa jewa kaciya danwa wa je dada yushiru nasu fatan uratan gula wa jannatu akun aljanna yi gaskiya wa ra hakun yana yi gaskiya ko hmm. wa nu'minu anna al na hakun ke bi imani ga mizani yi gaskiya aljanna ya ne nima ne mana ga aljanna wani mu'mini yi da yi ce wa gi wa fi wa de mi jajen na je jin ila ni nifasa da sauransu ne Allahun fiya zuwajin wani fiya khaliduna ko hmm. duk wani mawasan aljanna ne al-harir amma ke biya gina ja sai za ta ajin nan ya tufa da wuldanu mukhalladu na biya kuwa bin wa bari kawkasin min mahi emina madama wuye ni an zaba ni zanu mai gaskiya wannan don mawazin mukhtalatu zama nafsun she a ga tun la bi adalci adi rai na aji zalunci na alkiyamina haudu ya nabi sa sallam make yi gaskiya ga wa anna hauda nabi na sa sallam haqqun haudu ya nabi gaskiya bayan na sai na kalkausar Ka ta'alaka wata da'awar fasali da rabbika wani har inda shani aka wal a yi ma ji gani bingo ne yan bidiya shi a gaji ma ni gan da ni zanu ya yan bidiya shi aji ma ni da alhaudu ya yan bidiya shi nwa ji gani ako aji ma ni da lamarin na ya alhaudu gaskiya kalima ta ne khatifa ta ne alalisa ne tsakila ta ne filmi za ne habiba ta ne ilar ramani subhanallah bi hamdi subhanallah alazim kalima guba da wato yace wu kalima guba wancin mu lubi lubi tun kalima guba wancin mai tura amani da yi kuma ke fún ẹgbẹ́ ntara nga subhanallah bi hamdi subhanallah alazim a sha tun wadda boye foyin alkiyani bici abdullahi ibn mas'ud annabi ga huma fil mizani atqal min jabal uhud agula ta tun lubi ga fatiyan uhud yuta bi rajulil azim samir za iza didi din goci alu ga fa alkiya ne agu la ta tun wala yadin inda Allah janaha bauda wa alu ke ku ka gwa fa maja gwa fa yin ya maja awida la yazma man shariba minu zane gano ya alhaudu wuce da sun kaya kwaji ne wa kara wani wabiya wai za a man baddala wa gayyara zane gaje ba nci asan na ga zama ciki kiyo a ga ke alhaudu lugu ya bana dan ya ga a sin alhaudu a sai ya ne da ga ummati ummati a kai naka la ta diri ma ahda su ba wace na tsaye zuma bana asan gwan da lagwa sun kayan bidiya ta bi da suna wa ni sallama lagwa sun Allah kiyaye mun gole yanda da mini dan jiyan bidiya da wa nomini bil Allah ga jali ta yi ga jali ta yin dondo unde ilimi yin dondo wani do ka balo mafuzo Allah mu de unde bamba wa ma ta shauna illa an ya sha Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ala lamman khalaqa wa huwa latiful khabir amma do ka balo mafuzo ne diga awwalu ma khalaqa Allah alqalam ya ma farna Allah ka alita inna alqalam qala uktub ga kan ga ma uktub ga kina kan ga uktub ma huwa ka'inun ila yawm alqiyama ga kaina da faruwa da foyin alkiyami na saboda ai ma ba kadar ta alkhair ta sharu ko wa na ta kidi miji bi aqide anna shafa'ata na wanda sa sallam wa jamil anbiya alayhi salatu wassalamu salihin hakul ya gwata ya nabi to ya gwata ya nabi to ya gwata ya kirki ba ta gaskiyo lakin ba da yuzni lillahi shafi na sa ko ga izini jiya da na tan wani wa ridawu anil mashfu'i lahu sa ko magana da jin da zana tan gune qala ta'ala to tana tunan man zalla zai shuwa hu illa bi izni hadi ga da muna tan wai ta so kuna sai bi zumi so kai wa kala ta'ala so kullu tun ga wala ne illa liman yartada tan wa za sai da so kuka ji yarda nan wa anna nabiyya na sa sallam huwa awwalu shafi'i annabi sa sallam ga zan fa na kagwa tano wani annabi ga ana awwalu shafi'in mushafai fil janna ga zan fa na kagwa tano tiyan a janna no wa anna kada khussa bi shafa'atin ade tan da wani jahala ta annabi sallallahu alaihi wasallam la yushariku fi ghayrihi na zanga tuna ji anabi anan wa pamba bi anabi dan gwata wuce bu awaluha ya mafari a shafati fasil qada a tangwaitiyan adala sakayya jin wa al-maqam mahmud wa al-maqam mahmud allazi yaghbituhu bihi al-anbiya'u wal-mursalun na annabawa jigani da tuciji a fe dikiyo eh a sai wa gadda ga biyan wani aluba alibi adam gutawa ma ga wa al akhrajakum min al jannati illa qatiyata abikum bayan da wani waya kin aljanna waje kuskuren da ko ya ne e bugo da ba alibi nu ga tu ce farna su ka tun da kin nan to ko tun da kin nan a da tu ba alibi nu sa ta uzuri jima da kiyo kyan ba zuwa da jama'an wuce e buga talibai biyo talibai alibi ibrahim ada tu ba ni ibrahim sa ga alu bayan anan musa ada tu ba anan musa ma ga alu ba ni bi isa a eh ma ga alu ba ni bi isa ada isa ga alu ba ni yumun mu de buna ni muhammadu wujo na sako fadi yin ne na tonu waju la jana anabi ga ana laha ana laha anabi ta ju da da tuci a ta ga irfa rasak yaci saututa ba a gayawe wasu fatu shafa wa gwatan aji gwatan yawe kai ji gane ko wa minha mini hubo a shafaa bi fi ikhraji man udkhila an-nar a tangwetiyan ji ala zan da babu aninu ina bu aninu ngore zanaji ala ga da na bu aninu ya gwata na a tanya a cika tiya na wuce alaihi sa sallam bujin wunna annabi a jinna na ba wanda ci ma jinna to ta kirki ma jinna wa minha min hubu ash-shafa'a fi tasrihihim ila janna e gwatan e tiyan be ja kutiya e nona la la da janna ba da ma nuku ba na azamu ce lina wa huzibu a ta jiki a ta zama ce ta zuna ya bunin zai ya kuci ya yi nauranin a gala da narul hayati a ta da jiki eh a ta da ta zuba ga a ta da wancin da ga dani gan nauranci a ga wale mini shafa ne kafiya ne bi na shafa na ne bi a jin abu talibi a cika abu talibi da shi babu nan da hadahi minan nar etiye minan nan wọn àti tààfún yẹn na mú àwọn bí ánú na tó yẹ kásún bí nàbí sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani atakidu ibi akide wani mutazila shi ga wari ji majiya dabe gannaya a kai na kamantu likilin nara fakad ta wa mali na min ansar sai bago aya na ga ajija ce to zando ni ga lona ni nan ma jikin ma zumbiya nan ahli sune maga a ah, zane ga allon nan wani zunjanin zane mushriki ko kafiri na su ta ce kafircin wuce ko nan amma zane ibe la ilaha illallahi nan ko zane ibe jimani nan ko zane ibe tauhidi nan zane ci kawa be da nan wa biya zu na imani na ji amfani gai illaman shaida bil haqqi wa hum ya'lamun nole zane ga ilaha illallahi a ci mai da ilimi na shafa'a jan amfani kai rama ya ko sun man ba ga gwatan zo a ga gwatan zo alaikum salam ya zai dan na atan amma ga ji kiyo a ga ku je na hasa ya ci mina sa ya ci rabbi ce ce ku za mu ci da gwa daga har zubuta annabi sa a sallam ga alimun bai za 70,000 shibu na jadawa wani a dajin na ajin a hisabi a ma'ajin a kiyayen a a zaba pan ba da zenin doro ya mini yawon da za 70,000 attached to each zane su kuwa ku da na bilayi sabi wala azar a take bai tangwaya zanuwa ci agagwa ga alibi gagwatan da kirki gagwatan alquran gagwatan azun gagwatan yi zaka ni ne jahili ka ni jahili ne ka ne mun jahili ne zaka ni ne ka gina a to akijo a to agwatan ba ta zane gagwatan gaji su mu ci ga kira mu su ku su ku ta ke ku za mu ci so ngole ko ya ja abe kefi na ganci nan a ma yawan ma'amu min adi mukuraji na khalidi na siya a badan nan a yanzu da ya kafiri da mushirki shi nan amma zane riga ibe zane ga ibe tauhidi ka ma ko ce ya zarra ci da imani na layan lawa jin amfani tauhidi wunci ma jin amfani maguwa su nan eh ta kwaciya aga akwati a ciga lada na alhayata a ciga jikiyo a ciga kuno a ciga tazu a ciga da a ganci naganci wabe za karshe na lo yalo a jan nan e za karshen karshe karshen karshe last last last last last last nobody after him sa sallallahu alaihi wasallam ga wucin wa fe da bandara sarabe fe be fe bi hari ne ga gangwa a wata biya alhamdulillah da zai na jani ni mi je bo so ko na mi gangwa daga yin no na mi azu yin nan a cha lati gbando ci won cha ga ya rabi adini ni mina zai azu shedra so fa na da su ba ci gbannan li astazilla bi ga wa ashraba min ma'iha ebo min je wuruyan ci gban wuce man je nuwan wufi ko mun gane ah. a cikin guji a eh? wúlá àti rárá àbá ti gbòó ṣe àgẹ́gẹ́ ló tún bá gá àtàkì ẹ̀la ti gbọ́ nígbà tí wúlẹ̀ ti gbòó ti yẹ gẹ́gẹ́ náà ṣàgẹ́rẹ́ yàrá ìsọ̀kọ́ lọ́dà àbá ti gbòó ṣe rárá àti ọba àdó àlẹ́ àrígẹ́ nígbà wọ́n àwọn àgọ́ sọ̀kọ́ ìdáhùn lọ́dà àdéhùn ká lọ́dà ọgbà ni wọ́n àbá ló ti bíà àti wúlá aga ya wurin ya wasu ya ji ni miya zai shaidu da liya sa zilla bi zilla wa shi raba min ma ya sa ko da lada ba so yi ci bane da da ya mu fa wu ne ci bon ci mu da kiyo mu da no mu fi to ko ti kula da sa kula da ta ce wani gimi a jinje ba za fi a jinno ya sa ko wa so ba ni Allah ya ji Allah ya laga da ta to tamanna kuta ran wa yi da muliki mulki mulki mulki mulki mulki mulki ya zai fi ne ko time a ga wa da kuta ran zan gada ga nan an last ana jikinan na gana ajin nan lawan ma ya shawo na fiya wala daina ma la ainun ra'at wala uznun wala khatara ala kalbi bashar ba ta ajin ga dauna ne ta ba bai da wana ta kido anna khairal quruni alqarn alladhina ijtama'u ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yi da imani na karni da alkhairi gina ga karni na gumbi a nabi sa sunna ci mai ma ji nan wa hum ashabu aga mai sahabi jo sahabi ga ta kwa da jibo sahabi jo radiyallahu anhum wa radwan sa kwa da jibo aso mai da jibo tuci ko sahabi ga da alkhairi ga kuntum khaira ummatin ubrijat lin na ta'muna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar sahabi su kufa da yi da Allahu muhajirina wal ansar ime yayo zuma goye ne wa gai faga wa gai fi baga far ya sahabi annabi wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ko mun gane sahabi ganci be masuku aramu ne ya ya to kuna annabi ga man sabba sai da ne gai sayo to kuna fa alayhi la'natullahi wal mala'ikatu wa nas ajmain sahabi mafarima sayyidina bakar sai sayyidina umar sai sayyidina usman sai sayyidina ali wale ko kagancin ashiratun bashirun bil jannat ne kenan kagancin su ku kemna ashizo dondo shi e ba musulunci lo be jiraji be falale na a tan ga falala gan ku kuyo ko kaja abu ra mutunci mare ayina na aisha mutunci mare kaja asatu mutunci mare ko jiga na ko gaji usai da ibn khuzair musulunci mutunci mare sai bago sabi anabi bayanin da dawa sai bayo sun mallazi na tabon ganin zai jami tuwa nan bi isani mai bolo-bolo nan kama kala kim na anabi sallah sallam ga khairul kuruni karni karni na da alkhairi gane karnu yawon sun mallazi na yalu da sun mallazi na yalu da ganin zai jami tuwa nan man ji ga bisa yin khairul kuruni ba da mu na tazinai khairun nasi zai da alkhairi gan ni za an yi ne karni sun mallazi na yaluna sun mallazi na yaluna ga ji gane ko wa ma ne ga kawai ga da karnu a na biyu wa maji ma ni biya na biya wajen karnu wucin wula ji wa amfani a nan eh? kairun na fi karni eh so kawai ga da karnu na ni bisa asalin dana wa maji ma ni biya na biya falala na ladewa ya ko kawo da karnu ya tabi na jo wacce le sahabe jiye amma wala mutu sunna ya ni sa sallama falla na wa jike an ma je waya zai ji wu sayyidina ali alinin zai shiga ga muawiya ga murnin la su ji wu ne a wari jine ji ma nema fari ne a wari jine na kin a ci da wu sahabin nan a ci da wu a ci da wu abu labin khabbab nan abu labin khabbab ji sahabiya babu gai sahabi a da wa na bin abu gani mutum wuce da nan za wasu ne jiyan wuce bata nan zamani kita aji rayo zamani ta biyu na je buna le sahabi shi amma gume sahabi shi amma ga wale buna gume sahabi shi na wale gan na fara lalaya mun la fara lalaya ko ki ba wani sahabi ta ne ata ba wuce ba na abdullahi bin sabai da sauransu ki ya jin a ah, shi da shi an ci tsaye wale falala na labe ya ce na su karni su mu ne lun su mu ne lun nan wa da zawun ci kila ataba uwa wala jina taba uhum bi sa zai lami to ade bolo bolo ne a sha wale ka mi fala nu de wono ga mi tuba wani ani bi gani be so aju ji zo ko ji ga ne ne ga ne ba za mu ci ba za mu ci abun don ya bane ya yi na sun ga da ce understand ya wanci ganga kuruja ala salaf na eh, kuruja ala maza bu ya salafu salihu shi e ki bu unji gaza nuna ne gaji ra da zamani wuce wani yana fala jiki anan falawancin wuce wani ya zane gaji rayuwa don zamani ya tabi'u na jo ko tabi'u tabi'i na jo umaki jo umma mutu e ya kpaya ne diga ni ba sahabi shi nan kemina waye sahabi sai ka kuno gaji rayuwa da zamani a na biyu wa gobe annabi wa ma imani ji wa masu ta ce imani wani kawai gaji rayuwa da zamani annabi wa magobe wa ma waje imani an gole fallan na da waya tashi ko ya gobe annabi a ma wabi da wa masu yau ta ce da fallan na da waya fallan na da waya ko ji ganewa madina na nan kawai gaji rayuwa don gani madina wala wasu musulunci jangon hamida wana ta kibi mai da dai ana sanar kalami kalamun laki dai gane gane gane sako wa khairar alhabi hadi muhammadi ba wani madi alkhairi ganin lai ba wuya nabi mauni sa sun ga yati wallaha wa yati rasula ya mitu sako wa mai lamai tutucu wa mai yati rasula ya ga tutuci nan fa kada ta Allah wani mutu sai shani da wani wa mata kuma rasulu fa ku zo ma na hakumanu fantahu wale ga man ba na ga da ilimi tuna wani dole yo la mi tuma yin dole na waga na ba eh la mi la tuma ya gana waga mu ci an daidai na gana manga ga mu ci mun daidai hali kiyo an ci ci o mo san mai o to ke bon tula jaru ji ya wani na ga addini na sai akun na liman qala lillahi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa amatihi ba wani da alkhairi gana lai ba wani alaihi sallallahu alaihi wasallam ba go yando ga ga wajina sane biye kawun ga ya ji a shago ga hanya na biye leciyo leciya ce ko laji ganewa wa mm-hmm. shirin lumuri na ji shirin ganayi mu da sata yana ji a fabe nan a dini wani a kula bida a tin da lala bida ɓata ma da yiwuwa wale ga kai da ya murji aji na ji ga imani egan na ji ga imani ni egan ko a kai da kawai babu yin tun a ci ga imani ya biya imani mai kyanin wale ga da wuce wale ba wuya nabi ba allazina amanu wa amilu salihati ashe tun da miniyan imanin imani ba su ne kaulun wa amalun wa tiqa da yazidu bi taati wa yankusu bil da akidan shi a shi ne jagi sahabi to ko a ce na na aisha shi dace a ce na bakar da umar da wasu mayan ji musulunci a ce na ya a ga alqur'anu na gumiya a ci gan a ci albadawi da ki da turbati a mai ji gulu ta cikin lamarin imamu ajo a ti mai sabi mutunci benin a ci aji gulu ta cikin alulbeti jonin ya ga jiki a yagi ngai lazo na wucin hali ba wuyan anabi mawuni sa sallan ba a kai da yan mutazila ji na jeji na fiye sifatu ko a ce ga yakin almanzatu bainal mazlataini a ci maji ma ne yan algaibi ya tujiya nan ya ga jiki ya ga ji daidai wani ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a ti da yawa rijiji na ce la musulmi ji kafiri a ce la zuwa ji musulmi da a ce da ji gwanta a ce mai gagu musulmi ji a ce da dan ya ci bai yin zagi musulmi ji ga auji bewon a ce mai laduki ya musulmi ku gaya ganima bewon de ku a ce mai difiti na fiye ji musulmi jo a ce mai tiya ce da gwa da shi na ji e ji zalunci nan a ce da zawunci ji wani da da yin alusunnati wal jama'a shi ba ɗaya gangani yiwu sami ta da sai da ya gani sun nan nan gaya kaga dai zai da kura mu ci ma je mu kan ma mu ci ba mu ci na inda ne ga kin waje ba ta nan su ji yi da da tele ba da gangani da doji no usulu ya sunna da mu imamul wallahi qalu fulanun sahibu sunnatin hatta ta sami a fi khisalu sunnati kulliha a ga zame yi sunna sai khisalu sunna ga gudu dole ja bunu safwani da ja da gudu jirari be ibnu karrami be be ibnu karrami ji bi abu mansur al-maturidi ko dan be ibnu kullabi ji da ne ja ke bata ci ga yan bidiya ne ji yabo na fi alqur'ana ne no yan e ga ta ga kayan buwajin a ci ya kiyo a ci ya dan bidiyo so wale gan bidiya kpata igbo ya bugo da suna addini ya da bidiya wanda fa ma za ba da alhaqi illa dalal amma ga al'ada ba al'asu fil adata libaha abo lawun da dan mu abo gala da mu wọn abọ tu mi bulo kun wọn abọ tu ceramics wọn abọ tu egun wọn tu machine wọn abọ tu mọta ọdẹ mọta ashi wọn abọ dan fi ti. wọn abọ tó kàwọn lẹ́yà ẹ̀ risala mai suke ibaha lóòlé na sálà yóò tó ga ìbádọ́ kó láti gane wa sálà ìpíọ̀ wọ ìbádá lóòlé ike yóò tó wọ yúzẹ̀ spíkà ó ti wasila yẹn na hajj ló wọ yi ibada amma wọ́n ga lọ́wọ́ is it in mota is it in keke ibiti ya fiti ibiti ya ke ibiti ya nu na su kwafa wani yus a ga gaza ne ga yi sallah da suke ne sun da la ga gaza ne yi sallah da suke yana ngo le ko e bati o bone sallah iri ni ge yo alaikum salam ko la diga ne haya sun mato ne ina la sound jiki no sound tiya ga fa'ina ta da ja wa ga mana waje ka shi. mbo amma wa gadget gobe internet na to zai gunkin ne ciwo ne wa katun wani no le to sai limi wai pass on jigan in da ciwo jan ko ko waje ka a cikin masallaci like that alu suna ga su ku a cikin mai da tatacin lamarin dondo misalin imani da tatacin tsakanin murjiya jiran ga wani jiki matsalayen ajiyo a da tatacin matsalayen sifatiyo alitatacin tsakanin mu shi don gani bai mushabbi haji mas'ala bayan sahabi a ni gan da albayti ji an tatacin tsakanin nawasu bu gan gani bai rafida shi ni ji gani ko wale kaida ne bata wo layan alsune cima e eh, lagwa su sallah e sallah da lokacin e eh, ji nafila e da tabiya wangi e di egun ya zaji e da to sai zaji e da zai sallama zaga janje ne jikiyo e lo janaiza ji e la mitukulo makabarta eh sazani eh ji za taziya eh ji za iyazatul marid kaga ya za wa ma'ana ale kuyi eh e, ji kiyo eh guyu eh ji egun ya alita ji e, ji foro betunguli eh kan waya sun dede ta tin kaida yin shari'a yin musulunci a mai lagwasun ya e, ta kirkiji to nafila ji to kiyamu laili to tarawi to azo nafila mai eh, ba da wangiji eh, yan gintara adin yan eh, bici adin yan alfaraji adin yan wani gwadin amma ya gaga da addini ba sai bi ilimi ina ma haƙiya nan a jagan allah wa alamu amma ji fara amma ya taya amma ya kiyaye amma ji girman kaya wa maga santu wa mai da dalili ya ce gaskiyo a jago na ga ya kai da ahlus sunnati wal jama'a jo rawa eh wa kan ya sunna eh sai ci ga su tuya eh ya mai wa kan giya sun da sai su ta wato na ga na ga ga yace sunan shi yace ya ci gani da sifatu shi na ya je dalili daga alkurani gani da sunna nan a ta zune eh la hankali gagu ba dirin na jibwa haza ga walaula khashiyatu li tala kuyi bana den wuya sunan ita ga ga kwaluna ga kwawuna la'ata na bi dalili kulli mas'alatin ya zil masaili mu ya bi dalili ya mas'ala dun da min ya mas'ala najo min kitabillahi daga littafin ya ce shi wa sunnati rasuli da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i salafi salih da ijma'u ya salafu o ma le ga littafi da wajen kai ciyan ilimin nona ke aqidatu salaf a fabula hadisi ya abu usmanin sabuni ko sharu sunna ya al barbahari قال واسطية طحاوية قال واسطية الحموية تدمرية ابن تيمية قال طحاوية الإمام الطيب شر ابن أبي الإذ الحنفي وشر أصولي قال على سنة عبد القاسم الطبري اللالكائي قال شريعة الآجري قال عبادة الكبرى قال عبادة الصغرى ابن بطة وشر سنتي قال سنة يا الخلال قال سنة ابن أبي عاصم ko suna ya abdullahi ibn amr ibn hanbal ko sulu suna ya abdullahi ko sulu suna imamu ahmadu ibn hanbali ko ijma'u salafil yake kadi ya harba ibn ismail al kirmani ko risalatu fil harf wa sauti ya abu nasr sijizi ta litafi na jidi tafi yo ne je ga yace aqida na mini da yugo zuma da suku litafi ibn qayyim shi ke shi ma jushi islamiyya da sawakul musale ga alkafiyatu shafiye gani bi a jawabul kafi liman sa'ala ani dawa'i a shafi nan alai ni tafi ne fati tafi a kai da shigo ni zai ke bibe kuma ma abu ne suku addinul khalif gani bi addinul khalif yan su bi kasan khan gani bi tafi ne ne dai kun kane littafin sarihu suna yadda jarir ma ne abin kami a ne yau saboda ne wani mutu da muhimmanci ma wallahu alam wa allah ta'ala ya babe su kai an yadi ya sirata wal mustaqim ce ci wi bai koyin goro fi jamil aqwal e bagon wala amal ke bato ngai idina al mustaqim su kuwi bai koyin goro ma arina al haqa haqqan zukuna ittiba wa arina al batila batilan zukuna ijtinaba ko wala amal fi tuji wa ya'simu na min mudillatil fitan to ci mu goyi ta wani bi fitina ji wanda ne jale daga bi kanin ma zara minawa ma batan to na tulana to na sona wa yatabbitana wa tawfana al islam to ci mu yayi bisikin bi mu lara yi guta وصلى على نبينا محمد وآله وسلم على العقيدة السلفية التي كتبها الشيخ محمد الطيب بن ساق الأنصاري عقيدة سلف صالح وجهادنا لما نجا محمد الطيب بن ساق الأنصاري نكا للمدينة المنورة مدينة 1358 هجرينا كو مجادلي 1363 ne jiran ga muhammadu ta ibn al-isaac al-ansari wajen ajiyar fale wale ka ne fe babili ne yadda ce gun bracket ko a da ba nwa na ɗe gane ne ayi wa an na ta'alluka alkalbi bil auliya kaza kaza kaza kaza kaza ba nuna wa la'ula ta illa billah ko kafin tsokon su tashi da ko ba ga wani wato ga wali yawon na gun bracket za su kun taliya kuyo na a jidan bonin ko ji gane ko a nan maji taliku wunci ne yi man ne ga shek muhammad munir muniru dimashki ne ga munir aganin na wato man wuro kuma ke da publishing house kamfani na ji bugu ya littafi nan zamani wuce na suku zane faith spread ya litafi ya sun ji nan majorly nan a yi zaguba muhammad aminu fakki misra muniru shi ma babu damascus aga fe trade yen ita na jo ko ji gane ko ko lokacin da muniru dimashki in publish yen ita fiyan sọ́nà mùnirù muniru mùnirù shi wọ́n ti kí ọ̀hún pọ̀blíṣì yẹn níta sí ná wọ́n ti di kí wọ́n ti di aṣí àwọn ti sọ fún kó wọ́n ti ká wọ́n ti sọ ogun bracket ẹ̀ bọ́ ọ̀bẹ ẹ̀gá mọ̀ọ́mọ́dé tẹ́lẹ̀ ìgbìyànjú àkàlà àfárá gágà class ti ga ga gálò so di kí wọ́n ti ko yanzu amma ke da bracket tiri na bi na lagun sashe ne ko kawai da albawa da sauran ko talikin da ciku na a ga tangole ke ta akwai na ta da su to talikin na sai ziyo ibn baz jin na so a shi da aziz ibn abdullah ibn baz ka kuma yi ra'is ya jami'atu al-islamiyya madina na wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka